sallama ko ba haka ne ba turjiya dagiya ba zana ka karɓar uzuri ba a kula ne you. Charmandu, Charmandu. ko wani ba kowa gidan mai baya sallah baya lafi eh manyan matan gari ranar biyu shirman dudu shirman duduwa wani gidan mai gari baya sallah baya lafi

shekara ɗayan nan fa kana gani ɗan hutun ma da ake samu ya ya ce shi ba zai da ba sai ya gama kyale shi yayata da na yi magana sai ce na fiye ɗoki ni kuma ban ga wani abba alhaji wallahi mamaki kake bani da na yi magana yaran nan sai ka ce na fiye ɗoki ni wannan abin naku ya ishe ni fita zan yi eh, Tell him, dear, my love. a ka gama wankin eh an gama makarantar za ka tafi kenan a ah, sai an jima to ba matsala ni ma ina ganin fita zan yanzu hajiya ficewa zan yi gaskiya Allah ya kiyaye Na ba ki muna fira su. ba mu gama ba shine wata magana ta shigo <laughs> jamila jamila lafiya me ya zafi haka ina ta kiran sunanki amma kin gaza amsa kaga karka ƙara kiran sunana ka cakura min wai kuwa na soyayya dole ne Spit suna ta jira hakan nan yanzu ma hakan nan shi yasa na kokarin kai mana sani don koma sanar musu ka ji ba wayan tana ni ina ganin ba nutsuwa yanzu a tare da ni da mu bari sai gobe mu yan kai dai sun takura mu biyan amma ka masa za mu boxing ko a nuna gobe sai mu kai banki daga wannan nan za mu sa

sai mu tafi tare ko? to ya tafi tare ko? to ya tafi tare ko? daga ina ni fa bana so na ji kina wahalan man da kanki wai kai abdulli har yaushe zan gaya maka aike na kai da zaka ce min wani wai daga ina a ki ji abin da nace ba me da wukar cewa ne bana so na ji kina wahala abdul ina son ka fita daga sabgata idan ba haka ba a cikin gidan nan zan kuikuya maka rashin mutunci na kuma gaya maka ka shiga hankalinka na ce bana son ka ana soyayya dole ne ni kuma na ce ina son ki kuma dole sai kin so ni to ba na son ka banza kawai ba ke nake duba ba alajin ki nake duba darajar sa kike ci amma za ki same ni inda kuikuyawa ce wato ke ba za ki taɓa canza ba ko kullum jiya yau ban ga abin da abdul ya miki ba kuma jininki ne amma ke kin ki fahimta hmm. ba na so ranki ya ɓaci jamila amma dole ne in ci gaba da gaya miki gaskiya a matsayina na mahaifiyarki kar ki kisan naki ki ɗauko wanda zai zo cutar da ke haba umma ya za a yi min baki akan abdul ba baki nake miki ba halayya ce ta ɗan adam daga lokacin da ake nuna mishi abin da ya dace da shi ya ƙi to da kan shi yake ɗauko abin da zai zo ya cuce shi amma ki tunani auren zumunci abu ne mai kyau zamani ne ya lalata shi da kuma son zuciya al'umma da za a yi haƙuri to za a ci gajiyarsa to alhamdulillahi na ji daɗi wannan ranar amma kafin yanke hukunci sai na ji daga bakin ku nan idan kun aminta uh, abdul kana son jamila ina son alaji alhamdulillah uh, jamila kina san abdul ke nake sauraro fa abu ba na san shi ba kya san sa ba kya san shi jamila mu za ki zuba ruwan zafi a fuska ashe ba kya jin magana ba ki da mutunci a'a hajiya kar bacin rai ya saki wa yarinyar nan baki tunda ta ce ba ta son shi ba shi kenan ba sai ya haƙura ya je ya nemi wata allah ne ya ba matarsa ba ce allah ya sa haka fa alheri ba kuma sannan ku da zuwa Azizi da ɗanki na samu shi kenan shi kenan alhaji ka alhamdulillah masha Allah na ji daɗi wallahi ka yau ba wanda ya fi ni farin ciki <laughs> san da zuwa na zi yau mun same ku lafiya ya karatu sannu na zifi alhamdulillah ai mun kammala ma na to da result din an gama duka dan da zuwa to ai sai a samu wuri a tunda nayi abin da ya kamata <laughs> eh kai abdul maza ka shiga mad da kayan ciki da maza ka je ka yi wanka ka huta kan su tukun <laughs> yanzu sa abinci komai mun dama mun yi redin abinci mun shi shi masha Allah <laughs> kai alaji an gode alaji alasaka da aliri masha Allah Allah ya albarka amin amin Allah ya albarka amin alhamdulillahi nazifi yanzu ka dawo kuma zan ɗauke ka yanzu mu tafi ofis nuna maka ofis ɗinka a matsayinka na sakatare na kamfani na gaba-gaba idan ka fahimci ma'aikatar sai kuma in baka babban manaja gaskiya alhaji ba abin da zan yi maka illa godiya saboda ko da dai a ce kai ka haife ni iyakacin abin da za ka yi min kenan hajiya ki kare min godiya a gurin alhaji mm-hmm. ni ba ni da bakin da zan iya godiya alhaji ai alhaji yayi komai a duniya tun kana dan karamin ka ya dauki ɗawainiyarka cin ka shan ka sutura ga uwa uba ya dauke kai kai ka kasar waje kai karatun nan gashi kuma abin da ya ƙara eh, dan karama babban sakatare ai ni bani da bakin magana sai dai in ce alhaji Allah ya ƙara buɗi Allah ya ƙara arziki hajiya a taya na godiya hajiya wannan ai ba komai yi wa kai ne duk abin da ne wa nazifi ai kamar na yi waɗanda na haifa na cikina ne gaskiya alhaji ka kyauta don ko kaya abin da ya kamata a ce babba ya yi ka kyauta allah isa ka da alheri kai kuma nazifi ya kamata ka nutsu ka kuma san abin da kake yi ka zama cikakken mutum ka ga wannan amana da alhaji ya ɗauka ya baka yana da kyau ka riƙe amanar saboda shi ne halaccin da za ka nuna mishi da ya maka insha Allah i will prove myself insha Allah ta ya riko <laughs> Allah ya taimaka Allah ya ba da sa'a <laughs> ba da Allah abin da nake so in gaya ma ka natsu kar ka yi wasa da damar da ka samu wai don an baka sakatare ba shi ne burinmu ba mu burinmu daban-daban ne a cikin gidan nan mm, agola ne agola ne kai agola bai yi daɗin zama ba duk zama in ma amana zaman ba zai tabarrake ba agola agola agola agola agola agola burinmu yana da yawa don ni ina so in ga dukiyar nan ta dawo hannunka dole ne gidan nan da dukiyar nan ta dawo karkashin mu mu ci mu sha mu sakata mu wala gaskiya ne umma to amma wani hanzari ba gudu ba na ga fa abdul ya fiye zakewa ya fiye shige shige fa a cikin gidan an anya ko ba zai ba mu matsala ba amfani da kaifin basirar kamana da wayanka ka hada guri daya abdul me a cikin gidan nan ba fa komai bane shi kai ne komai a cikin gidan nan a waje fa kai je kai karatu kuma ka san lokacin da ake shegen yajin aikin nan a makarantu na matsa alhaji lalle lalle sai ya kai ka waje kayi karatu to kai amfani da ilimin kamana eh ka kuma riga ka sani next target ɗinmu kai ka san ko me na sani umma ba matsala komai zai tafi daidai yadda kike so ya za ka ce in yi magana a hankali bayan na ganka kana aikata haramci ƙwarai kuwa haramci dan na kama ka kana laɓe kana leƙa sa anti sadiya ita da yana zifi kana jin me suke cewa jamila na daɗe da ganowa baccin da kike kin yi nisa ba za ki taɓa farkawa mutanen nan da kika ɗauka mutane ni fa ban yadda da su ba don na gama na fara gano halin da suke ciki ni kaɗai na san abin da nake ji game da mutanen nan kana da hujja ne akan zargin da kake musu ko ba ni da hujja ko kwara a yanzu amma baki ji abin da ni na ji ba jamila kada ka musu shari dan na fi ka kusanci da su idan ma kana mun haka ne dan in soka to ni ba zan soka ba kuma ba zan taɓa yarda da abin da kake ci min ba na gaya maka wannan maganar ba ta so ba ce ko magana ce ta dangantaka ni da ke a halin da mutanen da suke niyyar jefa mu a cikin gidan nan yadda ki nake nema ba jamila ita ƙarya me yin ta ne yake kare ta ita kuma gaskiya Allah subhanahu wata'ala shine kadai yake kare a masa wanda ki sani kuma ki saurara wa alaikum salawa aikin gama shi kana karatu kuma wata magana nake so mu yi da kai akan abdul ina jinki hajiya na fahimci magana tana da matukar mahimmanci alhaji ya kamata ka duba akan yaran nan kaga abdul fa ba shi da kowa kai ne uwar shi kai ne uban shi ba amma kwata-kwata na ga abin da kake yi san baka jan yaron nan a jikinka ya kamata a ce ka sama mishi wani abin da zai dogara da kan shi ma ni a tunani na hajiya shine ba na son raba hankalin yaron nan biyu ne ga makaranta ga kuma abin so nake gama karatunsa tukunna sannan duk wani abin da zai faru sai faru alhaji to ai ko magana karatun da kake fa an samu bambanci a karatun saboda kaga wannan yaron da sadiya ta shigo da shi gidan nan ka ɗauke shi ka fitar da shi waje yana karatu amma shi abdul anan ka bar shi yake karatun shi kuma wa ya san gawa fari babu abdul ba ka da kamashi kuma ba gadon ka ne da shi ba ka gani ya kamata a ce ka ɗauki wani abu ka yi mishi wallahi tausayi yaron yake bani na so a ce auren shi da jamila ya wo. haka ne hajiya abinda nake so ki fahimta kamar da yadda na gaya miki ba na son in raba hankalin yaran nan biyu so nake ya gama karatunsa idan ya gama karatunsa sai in ɗauko shi ba shi wani bangare a cikin kamfani na wannan shine na. to ai shi kenan ka san yanayi ne na ƙasar nan mutum ba zai dogara da karatun da ya yi ba takaddun nan an yi karatun zuwa ake ajiye su ba samun abin yi ake ba amma idan mutum yana da abin yi kaga sai ya dora ya ci gaba to ba komai kin san me nake so da ke ki yi hakuri akwai tafiya da zan yi idan na yi tafiya na dawo in allah yadda duk abin da yake so ma ya faru sai mu duk abin da ya kamata to allah ya tabbatar mana da alheri shikenan shikenan wallahi hankali na ya kwanta ne masha allah ina ta maka magana da kuma baka a batun da da ai ni fushi nake yi da saboda tun da na dawo nake ta tambayar ina jamila ina jamila ban ganki ba to amma da ka dawo ba a ce maka mun je excursion ba amma ya aka da na kira aka ce ƙauye muka je kuma ka san ƙauye ba network ke so ya kike lafiya kalau amma na ga kin ƙara girma kuma kin ƙara kyau Allah ko? Kware kuwa. Lalle yaya na daga suka ke? Ina za ka je haka? Eh zan dan je in gaisa da friend saboda tunda na dawo ba mu haɗu ba kuma kin ga an daɗe ma ba haɗu ba. Sa zan je a dan gaggaisa a sha chapter. Gaskiya ne amma fa ka san da akwai magana. Ko? To ai ni ma akwai maganganu da labaru da yawa a baki Amma idan na dawo za mu zauna. <laughs> Shikenan. Ina jin. a da lafiya sai ka dawo mm, agola ne agola ne kai agola bai daɗin zama ba duk zama in ma amana zaman ba zai tabarrake ba agola agola agola manta da alƙawarin da na maka duk da a ce ba wanda ya san abin da yake tsakanina da kai kin da yi za mu da wata ma za ka ce na ɗan yi ƙoƙari shi a ya da wasa nake yi shi na da tuni na ce maka zan gaya wa ce ni na fasa a ki in kika sai duniya kin tsare ya haƙuri ya haƙuri ka ta wa ki ashe ya da tsoro dama kuwa a kuka sai kin fasa aizata zan yi gaba da duk mutanen duniya sun zama ne ayyu wani abu nake so kai ayyu ina zai wata alfarma nake so yi. so nake ka bani karan account ka so nake duk kuɗaɗe na da nake samu a kamfani hmm. nake so na dinga zubawa a cikin account ka. saboda idan ni amfani da account ina za a lura da yawan transaction da nake yi a ciki za a samu shi yasa nake so kaza na kan idan ku anaka ne ba wanda zai gane anya da zifa kana ganin ba sa ta tashi ba kai daɗi na da kai wani lokacin banza ne wallahi ya ina maka magana ta business kana wata irin magana ne daban wani irin ta tashi ai babu wani abu saboda haka idan alhaji ya mutu ba ni da ko sisi ko tsinke ba zan mallaka don haka nake so mu gafiya tsirar da na bakin ki hmm. yawwa samu kuɗin na adana ta hanyar yadda ba wanda zai sakna da su to aini ina kallon yadda alhaji ya rike ka bai kamata kai masa haka ba eh ko da kai ba ɗan shi ba na ga kana soyayya da shi wata na bangare ai ya ka samu ka samu ya yi soyayya da yarsa daban ɗiban kuɗin nan daban ni fa barin gaya maka gaskiya ni fa abin da yake sa nake soyayya da yarsa komai ne ba illa wannan dukiyar da nake kai saboda haka idan ba zan samu dukiyar nan ba babu wani dalili da zai sa in wani soyayya saboda haka ni kuɗin nan ya fiye min wannan kawai shi ne in za ka bani ka bani in ba za ka bani ba ka gaya ba matsala inda a kawo ne kasa amma fa kasan banza ba ta kai zuwa kasu agola ne agola ne kai agola bai daɗin zama da muka ce an shagari kai Allah idan ba ta gani ba hmm, kwantar da hankalinki <laughs> ai ya zo sai ya na su <gasps> ya zaki zai ki addi ah, mm-hmm. nan ke da yarki kuna ta hira wallahi mu ne muke ta fira ni da yata abba jamila ka fito insha Allah jamila ah, na samu labari wajen uwarki yadda kuka yi da ke da nazifi kina son sa to na yi matukar farin ciki jamila kuma insha Allah idan na yi tafiyan nan na dawo za mu sa rana domin a yi bikinku haba alhaji biki sai ka ce bikin bare wannan fatuwo na maina ne abu ne na gida a saka rana yanzu mana kafin ka tafi kana dawowa sai mu ɗora biki kin san me matsalar ku a zarbabi saboda ba ku san yadda ake rayuwar ba kamar yadda na ce dai a yi haƙuri idan allah ya dawo da ni za a sa rana kamar yau ne ni dai abin da nake bukata da ku shine ku yi mun addu'a Allah ya sa in je lafiya dawo lafiya abdul abdul amin abdul Allah zo ka dauki jaka na ta ta. Aka amma ni za ka su siyo min abubuwan da na ce. Kin ga ki kwantar da hankali. Zai siyo maki mana. Ni dai. ina so ku min addu'a sai na dawo Allah ya kai ka lafiya ya da mana da kai lafiya shi nake son mu ma a siyo mana kayan kwalliya mai kyau gyara jikin mu ranar biki ko ko ya hajiya ita tana a siyo mata ke kina to wa za a siyo a cikin Allah to duka kwalliya zani tsofaffi ne mu duk matar da ta tsufa ita ta so kawai ki gyara jikinki hajiya shi ne magana sai ki ta mai da kanki ah, tsohuwa to ga ya mata ta ji sa'a ki ce ni zaki gaya mun wannan to ai dole ta faɗa miki gaskiya ai ba a tsufa yanzu ajiya wani a ci kwalliya shine magana shi yasa nake ƙara son ka an ce Allah sarki yata nuna mana wannan biki kai ina da burin wannan bikin Allah ya kai <laughs>